وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا جرا تقوس وطن رمضان hijira mai muhammad sallallahu alaihi wa ala wa sallam 1437 domin ci gaba da karatunmu na tafsiri a wannan masallaci masjidin qur'an a wannan gari na bauchi muna cikin suratul na'ida sura ta biyar muna kan aya ta biyar. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من عمزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون الله yake bayani cikin wannan aya cewa innama waliyukumullahu wa rasuluhu kadai majibincinku mai ƙaunarku. da kuma manzansa annai muhammad sallallahu alaihi wa ala'ari musamman wallazi na amanu lalazi na yukimu na salata da kuma waɗanda suka yi imani waɗanda suke sayar da Sallah wa yi utunan zakata kuma suke bayar da zakka cikin a ah, abinda allah subhanahu ya ba na dukiya wahum raki'un kuma tsoriya akan waɗannan ababe suna masu kaskantar da kai da risinawa ga Allah subhanahu wata'ala wajen tsoro da fargaba kan cewa Allah ya karɓi aikin nasu ko bai karɓa ba tare da fata da kudayin Allah ya karɓi abin da suka gabatar na ayyuka na alkhairi to wannan aya a shi'a suna kafa hujja da ita kan cewa tana nuni akan cewa ali bin abi talib radiyallahu an shine shugaba jagora na dukkanin musulmai bayan komawar manzan Allah zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ah, suka ce domin wannan aya ijima'i ya tabbata an haɗu ah, kan cewa ta sauka ne kan shi Ali bin Abi Talib radiyallahu an yana mai sallan nafila a masallaci sai mai bara ya zo yake bara a lokacin yana bisa halin rukuwa don haka a wannan yanayi ya cire zobansa sai ya baiwa shi wannan mai bara ne to yayin da haka ya faru sai Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da ita wannan aya kan tabbatar da jagoranci da shugabanci shi Ali bin Abi Talib radiyallahu an bayan komawar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam zuwa ga Allah subhanahu wataala akwai hadisi cikin al-mustadrak na abi abdullah al-hakim an-nisaburi rahimahullah haka ibnu marduya shi ma ya da shi a kitabin tafsir nasa abdullah bin salami yayin da ya musulunta ya karɓi musulunci bayan zantowarsa malami daga cikin malaman yahudawa to karɓarsa musulunci da kuma wanda suka mara masa baya cikin yahudawa wajen karɓi musulunci da hakan sai ba yahudawan da ba su karɓi musulunci ba sai suka ɗauki karan tsana suka ɗora musu suka daina zama da su a wuraren zama suka daina magana da su suka ƙaurace musu Da wannan sai ya dami shi Abdullahi bin salami radiyallahu anhu don haka sai ya taho tare da jama'arsa waɗanda suka karɓi musulunci zuwa ga annai muhammad sallallahu alaihi wa ala'arihi wasallam cewa ga abin da yake faruwa gare mu mu gidajenmu suna nesa da inda kake kuma waɗanda muke kusa da su sun ɗauki karantsana sun ɗora mana sun ƙaurace mana sun mana tawaye ba sa sakin fiska ba sa sakin jiki game da a sakamakon mun karɓi wannan addini na gaskiya to da haka shi yasa muka zo abin nufi dan mu samu fita cikin haka to shine a wannan lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bayan ya gana da su su abdullahi bin Salamin sai ya fita zuwa ga masallaci da ya zo masallaci sai ya tadda wani yana bisa tsayuwa yana sallah wani yana bisa ruku yana sallah wani kuma yana bisa zaune yana sallah to sai manzo Allah ya gamu da wani mai bara yana bara sai ya tambaye shi wani ya baka sadaka sai ce eh wane ya bani sadaka ta zobe na na azurfa khataman min fidda zobe na azurfa sai manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yace a a wani yanayi yace a yana mai ruku ya bani sadakar wannan zoben sai manzon Allah ya yi kabbara ya yi kabbara domin nuna girman shi wannan abin da ya to da aka duba kuma wanda yake halin wannan ruku'un shine Ali bin Abi Talib to sai Allah ya saukar da wannan aya domin bayani kansu Abdullah bin Salamin cewa su kwantar da hankalinsu dan ragowar Yahudawa sun musu tawaye to Allah ai yana kaunarsu manzo Allah yana kaunarsu kuma waɗanda suka yi imani su ma suna ƙaunarsu sannan kuma suka ce don kuma tabbatar da shugabanci na shi Ali bin Da wannan hadisin bai inganta ba hadisi ne da'if jiddan bai tabbata ba zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa to kaga abinda aka dogara da shi ta fuskar ruwaya bai tabbata ba to ina batun kuma samuwar ijima'i batun ajiya mun gabatar da magana ta abu ja'afar al-baqir muhammad bin ali bin al-husayn bin ali bin abi talib yace wannan aya ta sauka ne kan dukkanin mu'mine gaba abdulmalik uh, bin abi suleiman ya ce ai ya zo gare mu ana cewa ta sauka ne kan shi ali bin abi talib radiyallahu an ya ce ai ali bin abi talib shi ma daga cikin masu imani yana daga cikin mumini wanda abu jafar ɗaya ne daga cikin limaman shi a goma sha huwa min ahalil bait wanda wannan magana ta sa al-imam abu jafar ya fitta ita cikin jami'ul bayan bi isnadin sahih haka abu nu'aym shi ma fitta cikin hilatul awliya dan haka al nahas cikin littafinsa i'rab al-qur'an yace wannan magana ta abu ya yace magana ce wadda take bayyin a fili karara kan cewa ga dukkanin masu imani ake nufi yace domin eh, alladina da Allah ce ma innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladina amanu alladina yace alladina yace wannan lil jama'a ga jama'a da yawa ne ba ga mutum ɗaya ba sannan suka ce a ayar su shi'a kenan domin ƙara tabbatar da shugabanci shi'ari bin abi talib kan cewa shine shugaba bayan komawar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Allah ya kawo innama wadda innama adatu hasrin tufidu al hasara wal qasra daidai take daga ce ai ma waliyukum illa Allah wa rasuluhu والذين آمنوا ba ku da wani majibinci sai Allah da manzansa da kuma waɗanda suka yi imani suka ce a nan nuni akan cewa shugabanci kawai ya taƙaita ne kan shi Ali bin Abi radiyallahu an babu wani wanda zai zama shugaba bayan komawar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala'ari musallam suka ce abinda inna ma take nuna wa to kaga in aka karɓi wannan maganar tasu to lalle ko suna da matsala to kenan sai zama shugabancin alhassan da al al-Hussein da ragowar wanda suka biyo bayan su har zuwa ga shugabanni goma sha biyu a shekara dimme shugabancinsu bai inganta ba bai tabbata ba to idan suka ce a'a ana nufin ai shugabanci a lokaci shi Ali bin Abi Talib wannan ake nufi to kaga in wannan ne ai babu matsala Da man ba a musuncewa Ali bin Abi Talib khalifa ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi shugaba ne daga cikin shugabanni a lokacin halifancin sa lalle halifa ne kuma shugaba ne ba a musa wannan wannan abu ne wanda yake mai karbabbe babu sabani a kansa an gane sannan kuma yana nuni game da mai tabbatuwar shugabancin waɗanda suka gabace shi shi ne abubakar siddiq radiyallahu an umar bin khattab radiyallahu an usman bin affan radiyallahu an ah, sannan suka ce cewa da aka yi ah, alladina wanda kaga yana nuni game da jama'a da yawa amanu jama'a da yawa yuqimuna salata ina nuna mai jami wa yu'tuna zakata ina nuna mai jami wa hum raki'un shi ma wannan yana nuni akan mai akan jami suka ce ai akan kawo jami'i ga mutum daya dan me dan girmamawa da nuna matsayinsa sai a kawo jami bacin kuma mutum ɗaya ake nufi wanda ta azzamakshari shi ma goyi bayan wanda cikin alkashaf wanda bayani ya gabata kan wannan ajiyar suka ce gashi Allah ya ce ga annabi Ibrahim alayhi salam inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikeen lalle annabi Ibrahim alayhi salam ya zanto ummatan al'umma ne tare da zantowarsa mutum ɗaya amma sai Allah ce ne jama'a ne jama'a ne suka yi to saboda haka a nan ma an ce inna ma waliyukumullahu wa rasuluhu walladina amanu alladina yuqimuna na salata wa yu'tuna na zakata wa Raki'un, wanda ali bin abi ake nufi amma sai aka kawo da yanayi na jama'a domin nuna girman matsayinsa da kuma ɗaukakuwarsa da wannan magana magana ce mai rauni an gane domin ba abin da yake nuni akan cewa mutum ɗaya ake ne ita waccan aya akwai abin da yake nuni a cikinta akan cewa mutum ɗaya ake ne domin Allah ya ce inna ibrahima lalle annabi ibrahim sai ce mai kana ya kasance bai ce kanu ba ummatan sai kuma ya ce kanitan kaga shi ma mai mafaradi ne lillahi hanifa sai ce bai ce bai ce walam ba minar mushriki to amma anan babu da aka ba a daukan asalin jami'i a mai da shi ga abu daya sai in an samu dalili yake tabbatarwa anan kuma babu don haka kuma abinda ya tabbata daga su ahlul bait din Abu Ja'far rahimahullah wannan aya tana bayani ga dukkanin masu imani ba ga mutum ɗaya ba to wanda wannan shi ya bayu a tsakaninsu ma aka samu ta baba wajen eh, dalili a cikin wannan ayar akan mai jagoranci shugabanci na shi Ali bin Abi Talib tsakanin a Dabarasi cikin tafsirinsa majami'ul bayan da kuma abdullahi al-mashahadi cikin littafinsa izharul haq sai ya zanto sun yi tafka da warwara shi Dabarasi yana ganin a ta fuska kaza ne dalili a cikin wannan ayar ala imamati ali bin abi talib shi kuma abdullahi al-mashahadi shi kuma na ganin a ta fuska kaza ne to wannan ah, nuni kenan kan cewa dukkan abin da yake ba gaskiya ba to zaka samu ana tufka da wara a cikinsa sa shi yasa Allah ce afala yatadabbaruna alquran walau kana min indi ghairi llahi lawajadu fi ikhtilafan kafira. da ce qur'ani daga wurin wanda yake ba Allah ba to da sun samu saɓani mai yawa a cikinsa. amma da yake littafi ne sauƙaƙe daga Allah subhanahu wataala sai zanto babu wannan sabani sannan kuma inna ma waliyukum da aka ambata wannan ana nufin eh, majibincinku masoyinku mai taimakon ba wai eh, shugabanci ake nufi ba domin su sun ce a inna ma waliyukum ai almutawalli jagora shugaba to kaga idan muka duba abin da ya gabata a baya da kuma ita kanta ayar tana bayani ne domin lallashi da kuma gusar da tsoro da damuwa ga masu imani game da abin da suke tunani zai zo musu na cutarwa na tashin hankali game da wanda suka yi ridda suka bar addini to sai Allah ya ce to ko an samu wanda suka yi ridda suka bar addini mutukar kuna kan addinin ku ku to Allah ba shine majibincin mai kaunar ku mai taimakon ku don haka babu wani abu na cutarwa da zai biyo baya da zai iya samu domin Allah shi shine mai san ku mai taimakon ku haka manzon Allah kuma haka ragowar masu imani sannan kuma abin da ya gabata na ayoyi Allah ya yi haji ne game da rikar al-yahudu wa nasara a matsayin masoya kaga halin ya ne akan mai rikar su a matsayin masoya mataimaka ba wai a matsayin shugabanni ba domin babu wanda ya rike su a matsayin mai shugabanninsa sannan kuma su ma al-yahudu wa nasaran da Allah ce shashin su majibinta ne ga shashi yana nufin mai ta fuskar soyayya da taimako ba wata fuskar mai shugabanci bai yi wa a ce shashinsu kowa shugaba ne wannan shugaba wannan shi ma shugaba haka su ga shashi kuma to waye shugaban kenan ka zanto shugaba na kuma na zanto shugabanka to ina shugabanci a ce ka gaba wannan akili ne kenan ka ga ana nufin mai soyayya da taimako ba'abuhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum inna allaha la yuhibbu adh-dhalimin to sai Allah ya biyo baya da batun ita wannan aya to haka dole zai koma zuwa ga asali na abin da ake magana kai shine abin da ya shafi soyayya din da taimako ba wai batu kan shugabanci shi yasa al-allamatul alusi rahimahullah cikin tafsirinsa ruhil ma'ani yake cewa ah, dukkan Allah wanda dukkan wanda Allah ya zanto ya jibinci kiyaye kwakwalwarsa ta yadda ba ta sami matsala ba to ya san cikin wannan ayar babu dalili bisa ga fiskar da imamiyya su ne a shi'a imamiyya da suke rayawa kan cewa Ali bin Abi radiyallahu an shugaba ne da ita wannan aya ce mutukar dai Allah ya kiyaye hankalin mutum an gubaril asabiyyati game da kura ta ɓangaranci an gane mutukar mutum yana bisa hayyacinsa yau ba ni za ya fahimci cewa wannan aya tana nuni a kan abin da suke rayawa suke ainihin fahimta ƙarƙashinsa don haka Allah ce inna ma waliyukumullahu wa rasulu والذين آمنوا الذين يقيمون salata. wa yu'tuna zakata wa hum raqi'un kuma suna masu kaskantar da kai to kaga wannan nuni akan cewa wannan jumla ce musta'anatha ba jumla ce haliya domin bai yi wa ya zama abin yabo a ce kana halin ruku kana cikin sallah mai bara ya zo yana bara har ka mai da hankalinka gare shi kama san me yake cewa kama ciro zobanka ka bashi wannan bai daga cikin abin yau an gane ya fi kusa ne zanto abin zari gama wanda yake gama garin mutum game da muka ambata a jiya ina kuma ga wanda yake mai girma mai daraja irin ali bin abi talib radiyallahu anhu ce ya aikata haka wanda tabbas bai aikata haka tabbas bai aikata haka tabbas bai aikata haka don haka wannan aya tana batu ne kan wahum raki'un ar-ruku' abin nufi kaskantar da ke da risnawa wanda shine asalin sa fil ah, kamar yadda wani yake cewa latu tu faƙira faqira allaka an tarka'a yawman wad-dahru qad rafa'a kada ka ce za ka kaskantar da talaka saboda ba shi da komi to ta iya wa kai a wata rana ka zanto ka kaskanta ka zanto talaka shi kuma abinda Allah ya hukunta na zamani yau da gobe ta sa yi ne ya zama madaukaki ya zama mai daraja kaga an tarka'a wad-dahru qad rafa'a kaga ar-ruku' fi muqabil ar-raf'i duniya kan ne kaskanci risina zantowa kasa to da kenan uh, wasu malamai suke cewa fadin Allah ma wa idza qila lahum murka'u la yarka'un uh, kuma idan an ce da su ku risina uh, ku kaskantar da kai to ba sa risina ba sa kaskantar da kai wasu malamai suka ce abinda ake yi da ruku' fi hadhihi al-aya huwa al-khudu' wal khushu' risinawa da kaskantarwa risinawa da kaskantarwa da mai da kai ba komi ba to abinda ake nufi kenan da wahum rafi'un amma sakamakon ita wannan ruwaya mai rauni to har wasu ma suke kokarin su fitar da hukunci kamar eh, ilkiya at-tabari rahimahullah cikin littafin sa ahkamul qur'an yake cewa to cikin wannan sai da mana akwai dalili kan cewa aiki wanda yake kadan mara yawa zai bata sallah inda gashi ali bin abi talib radiyallahu an yayi motsi har ya cire zobe ya bayar da shiga ga mai bara wanda wannan aiki ne bai kuma bada sallah din ba sannan yace to kuma sadaka mata nafila an iya ce mata ne zakka kenan tunda gashi yayi sadaka da zoben sadakar nafila ce Allah ya kirayi abinda zakka yace wa yu'tuna zakata wannan da ya gida hukunci akan me ruwayoyin sun tabbata wanda kuma ba su ainihin tabbata ba shi yasa al a uh, abu abdullah al-qurtubi cikin uh, al-jami' al-qur'an yake cewa uh, daukan zakka anan kan cewa ana nufin yin sadaka da zobe yace wannan ya yayi nisan abin da yake daidai domin zakka ba ta zuwa a cikin alkur'ani sai da lafazinta wanda yake keɓantacce da aka san shi da ita ita ce dai zakka da ainihin zakka ta farilla idan aka ce azzakatu to abinda ake nufi dai zakka ta farilla kai tsaye sai in an samu wani dalili da yake nuni kan cewa wannan zakka din ta game ta farilla da kuma ta wato ainihin nafila gaba ɗaya an gane wannan kenan saboda haka dai a dunkule wannan aya tana nuni ne akan cewa Allah shine majibinci masoyi mai taimakon masu imani kuma haka manzon sa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma waɗanda suka yi imani da kuma waɗanda suka yi imani su ne wato ainihin majibinta masoya masu taimako siffarsu shine suna tsayar da sallah kuma suna bayar da zakka kuma suna masu risinawa da kaskantar da kai ga Allah subhanahu wataala abinda aya take bayani akai ke to a wannan aya mun fahimci tabbatuwar soyayyar Allah da kaunarsa game ga mummune masu imani Ah, wadda kuma ita kauna ta Allah soyayya ta Allah subhanahu wata'ala ta yadda har mutum zai zanto waliyullah masoyin Allah takan samuwa ne a sakamakon samuwar ababe guda biyu waɗannan ababen su ne al'imanu wa taƙawa wato samuwar imani tataccen imani da kuma taƙawa. shine aiki da abin da imani yake hukuntawa na aiki a aiwatar sannan barin abin da imani yake hukuntawa na abari na aikin sabo a bashi to dukkan wanda ya samu waɗannan ababe guda biyu to ya zanto waliyi ga Allah subhanahu wataala shi yasa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah cikin littafinsa Al-Aqidatul Wasatiyyah yake cewa man kana mu'minan taqiyan kana lillahi waliyan dukkan wanda ya zanto mumini mai kuma biyayya ga Allah ta fuskar abin da Allah ya ce abi mai kuma barin dukkan abin da Allah ya ce a bari ta yadda ya zanto ya sanya wa kansa shamaki tsakaninsa da fushin Allah tsakaninsa da azabar Allah subhanahu wataala wanda wani shi ake nufi da attaqa attaqa daga ainihin waqayaqi wiqaya alwiqaya garkuwa kenan sanyawa kanka kariya daga dukkan wani abu wanda zai zama tashin hankali gare ka to yayin da bawa ya zanto yana biyayya ga Allah subhanahu wataala ta fuskar bin abinda Allah ya ce ayi da barin abinda Allah ya ce a bari to ya samu at-taqwa domin ya sanyawa kansa garkuwa daga fadawa cikin fushin Allah daga fadawa cikin azaban Allah subhanahu wataala dukkan wanda ya samu waɗannan abubuwa guda biyu to ya zanto waliyi ga Allah subhanahu wataala shi yasa Allah ce ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun a saurara a mai da hankali lalle masoya na Allah subhanahu wataala babu tsoro a kansu lokacin da wasu suke tsorata suke firgita suke razara to babu tsoro ma'ana yayi mutuwa ba sa tsoro dan bara'i kuma suna ce musu mai Allah ta khaf wala tahzan wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun babu tsoro tattare da su sannan wala hum yahzanun ba sa yin bakin ciki game da abin da suka rasa a nan duniya domin sun samu abin da ya fi shi sun samu abin da ya bishi da haka ba sa bakin ci to kamar mai tambaya yi tambaya su waye wannan waliyan na Allah sai Allah ce alladina amanu su ne wanda suka yi imani wa kanu yattaqun kuma suka zanto masu kiyaye dokokin Allah subhanahu wataala masu takawa to da haka wannan ke sannan kuma mun fahimta a wannan aya soyayyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ga wato ainihin dukkanin masu imani manzo Allah mai san su ne kuma mai taimakon su ne sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wanda wannan lokacin da manzo Allah yake raye abu ne wanda yake a bayyane amma bayan ya koma ga Allah fa ta yaya zai zanto majibinci masoyi mai taimako ga wato ainihin masu imani Eh, ta fuskar mai abin da ya bari na sunnoninsa sallallahu alaihi wa alihi ta yadda dukkan wanda ya riko da sunnarsa to zai samu mai taimako daga Allah subhanahu wataala an gane ba zai samu zai samu ainihin eh, kariya daga Allah subhanahu wataala sannan kuma eh, mun fahimta a wannan aya kan cewa wato ainihin masu imani masoya ne ga junansu masoya ne da junansu saboda abin da ya hada su na imani yayin da ka samu mai imani yana ƙin dan uwansa mai imani to wannan alama ce cewa imanin ya tafi imanin ya samu matsala amma in dai imanin yana bisa turba yana bisa daidai to abin da ka samu shine kauna san juna karfafa juna eh taimakawa juna shi yasa rashin samuwar wannan sai ya zuwa game ga samuwar matsala domin su kafare akan haka suke duk da akwai matsaloli na kin juna da adawa tsakaninsu da juna wa alƙaina bainahum adawa wal baghdha ila a al amma idan za su fuskanci masu imani in za su fuskanci eh, musulmai to sukan dunkule su cure su zanto abu daya su kaunaci junansu to kuma musulmai in baku zanto haka ba akwai matsala shine walladina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd illa tafa'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir idan baku ku zanto masoyan junanku ba masu kaunar junanku to lalle wata fitina za ta zanto a ban kasa da kuma fasadi wanda yake da ka duba al'ummar mu a yau ya miki ya miki muna cikin rauni muna cikin cibaya cikin komi abin da ya bayi zuwa ga wannan shine rashin son junanmu rashin ƙarfafa junanmu rashin tallafawa junanmu sai ka waye gari wanda yana kiran kansa musulmi amma babu wanda yake matsala gare shi yake abin damuwa wanda yake fata yake buri ya ma za a iya fada cikin matsala irin ɗan uwansa musulmi a lokacin kuma da gefe guda su kafirai suna nan suna shiri suna tanadi suna hada karfi da karfe ganin yaya za a yi su rusa ku su kara sauku to dole al'ummar musulmi sai ta da cikin hayyacinta ta koma ta rungumi addinin Allah subhanahu wataala runguma ta gaske mun zanto yan uwan juna mun zanto masu son junan masu karfa junan sannan a ah, imani zai zanto ya inganta ingantar imani kuma wannan shi zai bai zuwa gabi wato ainihin taimako na Allah subhanahu wataala yana ainihin riskar mu wannan shine asali sannan kuma mun fahimta a wannan aya wato ainihin shar'antu tsayar da sallah tsayar da sallah domin tsayar da sallah yana bayuwa zuwa gabawa ya samu taimako na Allah subhanahu wata'ala cikin dukkan abin da ya sa gaba cikin dukkan abin da ya sa gaba shi yasa Allah ce ah, wasta'inu bis sabri was salat wa innaha lakabiratun illa al khashiin يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ku nemi taimako na Allah subhanahu wa ta'ala ta fuskar mai samun haƙuri da kuma tsayar da sallah idan bawa ya zanto mai ƙoƙarin tsayar da sallah to zai zanto yana samun taimako na Allah subhanahu wa abin da yake a kaikaice a wajen wani sai ya zanto shi Allah ya daidaita masa shi shi yasa hadisi ya tabbata cikin ah, Musnadin imami Ahmad bin Hanbal da sunani Abi Dawud ah, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa ya kasance idan wani abin razani ya zo kwatsam sai ya tunkari sallah sallallahu alaihi wa alihi sai ya kama sallah to yana kama sallah kuma shikenan sai nutsuwa da kwanciyar hankali da kuma samun mafita yadda za a yi a warware wannan al'amarin sai Allah ya kawo shi yasa ya tabbata hadisin Anas bin Malik Abu Hamza radiyallahu anhu wanda yana cikin musnadin imami ahmad bin hanbal da sunanin nasa'i fi isnadin hasan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yake cewa hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa'u wat-tib wa ju'ilat qurratu 'ayni bis-salat wato ainihin an sanya min son ababe daga ababan duniyar wato mata da kuma wato ainihin tirare manzo Allah yana son tirare sannan yana son mata saboda rauninsu da kuma shagubarsu sallallahu alaihi wa alihi islam, domin renansu saboda rauni suke da shi to suna buƙatar cikakken mutum wanda zai tsaye wajen tarbiyyar su to da haka manzo Allah yake yake son su ba wai so irin na sha'awa ba shi yasa dukkanin matayensa a manya ya aure su in banda Aisha ita kuma ya aure tana mai tana karama shekara shida ya aure ta ruwaya ta al-Imam Bukhari cikin Sahih al-Bukhari a kitabun nikah da kuma al-Imam Muslim cikin Sahih Muslim a wata ruwaya ta al-Imam Muslim cikin Sahih Muslim shekara bakwai ma'ana da eh, idan an lissafa watannin farko na shekara ta bakwai ɗin a ruwayar kuma da aka ce shekara shida ma'ana idan an cire wannan wata to yan shekara shida zuwa bakwai me za a ji tare da ita eh a ce ka gaba wai manufa ce ta sha'awa a manufa ce ta reno da kuma haɗa dangantaka da ɓangarorin mutane don kuma su cewa al'umma ilimi idan ya zama mace ɗaya ce to wani abu zai iya mai zai iya kuce mata daga maganganun manzala da ayyukansa to sai zanto ya tara su in wannan ta manta waccan ta haddace sannan abin da zai yi a gidan wannan ba shi zai yi a gidan waccan ba saboda haka wannan ta san yayi kaza a gidanta waccan ba ta san yayi kaza sai ta baiwa al'umma bayani sai al'umma su samu ilimi su samu abin koyi to sai manzo Allah ce wa ju'ilal qurratu aini fis kuma an sanya min sanyin idanuwa ma'ana nutsuwa yayin da nake cikin sallah nakan samu nutsuwa da kwanciyar hankali sai ka samu nutsuwa da kwanciyar hankali shi yasa Umar bin Khattab radiyallahu anhu kamar yadda al-Imam Bukhari ya ambata cikin Sahih al-Bukhari mu'allakan bi sigatil jazm yake cewa inni la ujahizu jayshi wa ana fi sadr lalle ni Umar bin Khattab radiyallahu anhu yake cewa nakan samu dabara da yadda zan iya tsara rundunoni na yaki har a samu nasara a samu rinjaye kan abokanan adawa yayin da na zanto ina cikin sallah to wannan bai daga cikin tunanin da yake kawo matsala cikin sallah domin tunani ne wanda ya shafi kan wani abu na ibada jihadi ibada ce to irin wannan tunanin ba matsala ba ce an gane to shine a ah, alladina yuqimuna as-salata ah, wa yu'tuna zakata sannan kuma mun fahimta wannan aya ma'ana shar'antuwar bayar da zakata dukkan wanda Allah ya bashi dukiya kuma ta kai a cire mata zakka to wajibi ne dole ne a kansa ya cire wannan dukiya saboda cikin cire dukiyar zakka akwai taimako ga addinin Allah subhanahu wataala sannan kuma akwai taimako ga gajiyayyu mabukata wajen eh, kashe musu bukatarsu ta sababin wannan su ma sai ga wani lokaci sun yi ne sun cire kaga alkhairi mai yawa ya taru ga biyan bukatar biyan bukatar masu bukata ga kuma mai taimako ga addinin Allah subhanahu wataala tunda bangarori takwas da Allah ya ambata da ake bada zakka kaga akwai mai wa fi sabilillah cikin yada tabarkin Allah inna masadaqatu lil fuqara wal masakini والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الركاب والجارمين وفي سبيل الله وبن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم kaga mutane takwas da Allah ya lissafa cikin wannan aya da take cikin suratul tauba sura ta tara kaga zamu ga akwai batun wafi sabilillah masu gwagwarmaya domin yada addinin Allah subhanahu wataala da kuma wanda zai je aikin haji bahi da dama dan ma cire ka bashi Eh, yana daga cikin mafi sabilillah hadisi ya tabbata daga Abdullah bin Abbas cikin sunani Abi daud da isnadin sahih da yake nuni akan haka cewa cire dukiya ka ba mutumin da bai samu damar zuwa aikin hajji ba dan yaje to yana daga cikin mai wafi sabilillah an gane amma gina masallatai gina makarantu da sauran abubuwa masu kama da wannan to wannan baya daga cikin wafi sabilillah da Allah yake magana a wannan ayi saboda haka wannan wani aiki ne na alkhairi zakai yi shi ma da ladansa na musamman eh amma dai wafi sabilillah to batu ne na jihadi da kuma batun wanda zai je aikin hajji ka bashi tunda shi ma hadisi ya tabbatar da wannan to iya nan zaka tsaya an gane to kaga cikin cire zakka akwai wato anishin daukaka wato anishin addinin Allah subhanahu wataala sannan kuma akwai biya bukatar waɗanda suke raunana sannan kuma akwai haifar da soyayya tsakankaninka da mutane yayin da ya zanto mutum ya san kana kokarin kana cire zakka ka bashi to wannan adawa da yake samu uh, tsakanin talaka da kudi sai zanto ta yi ta kushe ta kawo a sakamakon kana bashi amma in baka ba ruwa ba saboda ka sai ga adawa ta ku daga zarar ka wuce da babbar mota ka dage gina sai ce a kai rabu da su kuɗin haramun ai barayi ne sun kwashe kudin talakawa ko da kuwa ya san sana'arka ya san da kake sannan sai waye gari yana fata ina ma a ce masifa ta faɗa maka daga zara an ce ai shagon alajuwa na ya kone a kasuwa ka ko alajuwa ne barayi sun tare shi wal iyad billah ko gidansa ya kama da wuta wal iyad billah sai ce ai ai tukunna ma ba sa da haƙƙin Allah ba sa taimako ai rawo su ta kai rowa to amma idan ya zanto kana bayarwa to sai ga wannan adawar ta ta yi sauki ko ta gushe gaba daya da haka manzo Allah ya faɗa hadisi cikin al-adab al-mufrad na al-imam al-bukhari bi isnadin hasan yake cewa kuna yin musayar kyauta tsakaninku da juna sai ku so junanku kuna musayar kyauta tsakaninku da juna sai ku so junanku saboda haka wannan kyautar sai ga ta gusar da wannan kiyayya ne saboda wani sukan da wani batancin abin da yake bayuwa zuwa gare shi talauci shi ya sa alhafizu daraji ahmad bin ali al-misri wanda ya rasu hijira tana shekara 837 a cikin littafinsa al-falakatu wal mafalukun Abin da ake nufi da alfalakatu wal mafalukun abin nufi talauci da kuma talakawa alfaqar wal fuqara to sai ya kulla fasali na musamman yana bayani game da illolin talauci daga ciki sai ya ambata ce yana daga cikin illolin talauci shine yakan haifar da hasada ga ma'abocin talauci yakan haifar da hassada da kokarin bibiyar ta yaya dai sai ya samu laifin wanda yake mawadaci ya ce yana daga cikin aibukan talauci yakan sa mutum ƙariya yakan sa mutum munafurci yakan sa mutum ya zanto mai hassada ta yadda daga zarar ya ga wanda yake cikin wadata sai hassada ta kama shi saboda haka sai ya wayi gari yana ƙoƙarin aibata shi da sukansa da masa kage da sharri ayyukan da suke nasa ne amma sai ya jefe shi da su ya ce ai shi ne mai yin kaza ai akwai wani labari madin samu ku ne ba ku sani ba ai kaza da kaza da kaza da kaza kuma ƙarya yake to dai ta bayanai ta bayanai game da wato ainihin matsala ta talauci da kuma abin da yake jefa talakawa cikinsa musamman dai wannan talaka na wannan zamani amma suna dace akwai kokari akwai juriya Allah ya samu dace sannan kuma a wannan aya mun fahimci cewa zakka tana biye da mai da sallah zakka tana biye da sallah za mu ga idan Allah ya ambaci sallah to bai kawo wani abu tsakani sai me sai ya kawo zakka duniya akan cewa zakka ita ce take biye da sallah duk da yake wani ya iya cewa to amma ai gashi za mu ga a sallah din da abin da ya shafi azumi sun fi wahala tunda su abu ne wanda ya shafi jiki ne yake motsawa sama da cire dukiya ne amma ga shi ba a kawo azumi ba bayan sallah sai a kawo zakka bayan mai bayan sallah to abinda da yake bayuwa e ai wani yin sallah da yin azumin ya masa sauki sama da ya cire koda naira goma ya baka musamman yadda mutum yake da son kuɗi wato hibbun almala hubban jamman kuna son kuɗi so mai yawa wa innahu hubbil khairi la shadid Lashadid. shadid ay la bakhil mai tsananin rowa mai tsananin rowa mai tsananin rowa an gane ba to kaga saboda wannan rowar da dan adam yake da ita game da kuɗi musamman wannan al'ummar ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kamar yadda hadisi ya tabbata cikin Jami'ut Tirmidhi manzo Allah ce inna li kulli ummatin fitina wa fitnatu ummati almal lalle ga kowace al'umma tana da irin fitinar ta, amma fitinar al'umma ta son kuɗi saboda haka in kuɗi ya gifta sai ya kuma an sawa matsala an gane to saboda wannan son kuɗi da ɗan adam yake to sai Allah yake biyo bayan sallah da batun zakka domin nuni akan mahimmancinta da girmanta mutum ya yaƙi wannan rowar tasa ya cire haƙƙin Allah ya bayar sannan kuma mun fahimta a wannan aya matsayin kaskantar da ke da risinawa ga Allah subhanahu wata'ala yayin da dukkan bawa ya aikata wani abu na ibada kada ya a'a a ya kaskantar da kai yana fata yana kwaɗayin Allah ya karɓi wannan aikin nasu to wannan shine riba da kuma cin gajiya na'am ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون الله تي ومن man الله ورسوله كما دكا kuma يجب انتي الله kuma ya jibinci manzansa annai Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam na amanu kuma ya jibinci waɗanda suka yi imani fa inna hizballahi humul ghalibun to lalle fa ya kwanta sanin cewa runduna ta Allah subhanahu wata'ala su ne masu rinjaye kan dukkan wanda yake abokin adawarsu Ah, wannan kuma nuni akan riba da fa'ida da garkuwa da kariya ga dukkan wanda ya jibinci Allah ya jibinci manzan Allah sallallahu alaihi wa ala'ali bisallam ya jibinci waɗanda suka yi imani ya ba da taimakonsa ga Allah ya ba da taimakonsa ga manzan Allah ya ba da taimakonsa ga masu imani to shine mai rinjari. to me ake nufi da wa man yatawalla Allah dukkan wanda ya jibinci Allah abinda ake nufi da jibintar Allah ai addininsa jibintar addinin Allah ta fuskar taimakon addinin riko da addini domin idan ka jibinci addinin Allah to me kamar Allah ɗin ka jibinta domin addinin na Allah kuma domin nuni kan cewa jibintarka ga addinin Allah sai aka ce jibintar Allah nuni akan cewa wannan jibintar ba za ka yi asararta ba za ka samu sakamakon wajen Allah subhanahu wa kamar inda Allah ke cewa ya ayyuhal na amanu in tansurullaha yansurkum wa a aqdamakum ya ku wanda suka yi imani in kun taimaki Allah ai abin nufi in kun taimaki addinin Allah yansurkum Allah zai taimake ku wa yuthabbit aqdamakum kuma zai tabbatar da diga digan ku wala yansuranna Allahu man yansuru inna Allaha laqawiyyun aziz lalle Allah tabbas zai taimaki dukkan wanda ya taimaki addininsa subhanahu wataala sannan wa rasulahu ya kuma jibinci manzansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da fuskar taimakawa manzon Allah da ba shi kariya da tsayuwa kan addinin da ya zo da shi a lokacin da manzon Allah ɗin yake raye in ko bayan manzon Allah ya koma ga Allah ne to mai taimakon sunnarsa ba ta kariya karanta da ta fuskar saninta da kuma tace ta da fuskar tabbatar da abin da ya tabbata da kuma rushe wanda bai tabbata din ba da kuma yada ta wannan shine taimakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi taimakon manzon Allah wannan haka ne Eh, shi yasa Allah ce wa in yuridu an uka, fa in hasbaka Allah huwa alladhi ayyadaka bi nasrihi sai ce me wa bil mu'min Allah shine wanda ya karfafe ka da taimakonsa da kuma mu'mine wato ya karfafe ka da taimakonsa sannan kuma ya sa mu'mine su ma sun yi me sun taimake ka wajen isar da wannan addini sannan wallazina amanu da kuma wanda suka yi imani to haka jibintar da suka yi imani shi ma wannan abin wanda yake haka ne eh, taimakon masu imani ƙarfafa su wajen mai tsayuwa kan imani da suka yi da kuma yada wato ainihin wannan imanin tsakankanin mutane wanda wanda kuma shi ne asali tsakanin dukkan wanda yake mai imani da ɗan uwansa mai imani a samu taimakekeniya kamar yadda muka yi bayani a ayar da ta gabata dan haka hadisi ya tabbata cikin sahihul bukhari da sahih muslim manzala ga cewa almu'min lilmu'mini kalbunyan yashuddu ba'dahu ba'd mu'mini ga dan uwansa mu'mini kamar gini ne shashin sa yana karfafa shashi abin nufi block na sama yana karfan na tsakiya na tsakiya yana karfan na ƙasa ɗaya da idan an cire block ɗaya daga ciki sai ga wajen yayi ne yayi barakwai sai ga ragowar blok sun samu rauni sun samu matsala amma idan suna mannafa da juna to kaga bayan da za a yi ko rusawa za a yi to sai an ɗauki lokaci sai an ji jiki saɓanin suna rarraba fa kaga ko ɗaukowa za a yi a ajiye a ɗaukowa ajiye amma suna haɗafa da juna to sai an nemo diga an nemo wane ne an nemo wane an taro ƙarci ko kuma a nemo mota ta rusau sai an sha wahala to haka mummune suke to sai Allah ce fa inna hizballah to jawabu shar nawa man a ina yake wasu malami suka ce mahazub ne an shafe tunda wa man man shartiyya yatawalla shine fi'il shart an gane to jawabu shartin fa wasu suka ce jawabu shartin mahazub taqdiruhu ay yakun min hizbillah zai zanto daga cikin runduna ta Allah subhanahu wataala to rundunar Allah kuma su ne masu rinjaye wasu malamai kuma suka ce a ai al'asalu adamu tafazir jawabu shartin dai shi ne dai wa man yata Laha, wa rasulahu wallafi da amanu fa inna layi humul galibun. wannan ne jawabu shartin lalle runduna ta Allah subhanahu wataala su ne masu samun rinjaye wannan duniya kan cewa masu samun rinjaye su ne masu imani mutuka sun yi imanin na gaske to su ne masu samun rinjaye a kodon lokaci wannan bai hana Allah ya jarrabe su a wani lokaci cikin lokuta ya dora abokanan adawa din akan su domin wasu hikimomi na shi Allah subhanahu wataala domin manufa ta kankare kurakuran su dan manufa ta kara daga darajar su kuma manufa ta nuna cewa Allah fa yakan yi abin da ya ga dama to da haka sai ya bada dama kan abokan adawa sai su samu rinjaye amma dai su ne masu tabbata kan rinjaye shine wa inna jundana lahumul ghalibu lalle wato ainihin rundunarmu ita ce mai samun rinjaye ita ce mai rinjaye shine kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli inna allaha qawiyyun aziz la tajidu qauman yu'minu billahi wal yawmil akhir يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون Allah ce waɗanda su ne runduna ta Allah subhanahu wa ta'ala rundunar Allah kuma su ne masu mai masu rabauta don haka dukkan wanda ya zanto mai imani da kuma aikin kwarai to shi ne mai cin nasara a duniya da lahira kuma shi ne mai rabauta a duniya da ainihin lahira shi ne fa'in na hizballah kuma galibu idan aka ce alhizb wato ana nufin wani bangare na mutane fillowa wani bangare na mutane shi yasa akan cewa ta hazzabu ay tajammu an gane da lokaci kuma akan kawo al-hizb fil lugha ana nufin al-wurd wasu azkar da mutum ya iba yake yi lokaci bayan lokaci kamar yadda ya tabbata hadisin Umar dan Khattab radiyallahu anhu ya zo mawqufan a matsayin magana sa cikin Asnan al-Kubra sai Imam an-Nasa'i sannan ya zo marfu'an a matsayin maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin sahih Muslim manzara ga cewa man nama an hizbihi wanda ya bacci game da hizibinsa me ake nufi da wannan ayi an game da wuridinsa ma'ana azkara da tasbihat da tahlilat wanda ya saba yake to dan haka fa inna hizballah humul galibun ne masu jaye, su ne masu cin nasa a wannan aya mun fahimci jibintar addinin Allah da kuma jibintar sunna ta annai muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma jibintar masu imani wannan sababi ne daga cikin asbab na me na samun rinjaye kan dukkan wani wanda yake a matsayin mai abokin adawa sannan kuma mun fahimta a wannan aya game da marka ta dukkanin musulmi to tana kewayawa ne kan waɗannan ɓangarorin guda uku wa man yata wallallaha Allah wa rasulahu manzansa walladina amru kuma da suka yi imani Allah littafinsa shine alqur'ani manzansa sunnarsa wanda suka yi imani kuma kyakkyawar fahimta ta mumunan farko Su sune magabata aslafus salih to da wannan ake gina addini littafin Allah sunnar manzo sallam bisa fahimtar magabata na kure to dukkan wanda ya riki wannan to insha Allah ya kubuta kuma zai zanto shine mai rinjaye kan dukkan abin da ya sa gaba kamar yadda Allah ce wa man yushaqi rasulan min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masir cewa dukkan wanda ya saba wannan manzon bayan shari'a ta bayyana gare shi sai kuma ya ba hanyar da ba ita mu'mini suka ba to wanda ya saba manzo Allah ya ba hanyar da suka bi ai bai ba shi yasa al-imam ibnu kasir rahimahullah cikin tafsirul eh, qur'an azim yake cewa to wannan ya zama kamar mai tahsilul hasil domin dukkan wanda ya saba manzo Allah ai bai ba hanyar da mu'mini suka bi ba to amma me yasa da aka ce wanda ya saba manzo Allah kuma ya zanto bai ba hanyar da ba ita mu'mini suka bi ba ya ba hanya sabanin ta mu'mini domin nuna maka akan mai mahimmancin bin hanya ta mummunan farko cikin fahimtar alkur'ani cikin fahimtar sunna ta annai Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa a cikin suratul fatiha a iya sallar farilla kadai sai ka roki Allah so bakwai a kullum na mai na ya dora ka a hanyar magabata na kure shine me ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ya Allah ka tabbatar da mu ta fuskar shari'a bisa tafarki wanda yake madaidaici tafarkin waɗanda kai ni'ima a kansu a kansu suwa waɗanda Allah ya ni'ima a kansu sai ya bayyana maka cikin suratul nisa wa man yuti rasula fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim minan والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا لك وان يوى الله طاعة يوى وان منزو طاعة شيني منزو السلام تولي وان ينا تارد وان دا الله يمس نئيما سوني النباوة da siddiƙai da kuma shahidai da kuma ragowar littun bayi ya yi kyau ƙwarai da gaske a ce waɗancan su ne abokanan tafiyar mutum to kaga anan an ambaci annabawa kaga da farko da'a ga Allah littafin Allah kenan da'a ga manzon Allah sunnar manzon sallallahu sannan sai aka ambace mai annabawa sannan kaga manzon Allah yayi mai ya ƙara shigowa ciki sannan sai aka ambaci siddiqai da shahidai da kuma ragowar salihan bayi to kaga wannan su ne magabata ɗin kenan kaga wanda yake siddiqul umma shine abubakar as-siddiq radiyallahu anhu ah, kamar yadda hadisi ya tabbata cikin sahih al-bukhari wata rana manzo Allah ya hau kan dutsen Uhud sai dutsen ya motsa ya kama girgiza sai manzo Allah ya ce dutsen Uhud ka tabbata fa inna alayka nabiyyun wa siddiqun wa shahidan domin annabi ne yake kanka da kuma siddiqi da kuma shahidai guda biyu a lokacin tare da shi akwai abubakar wanda shine siddiqi akwai kuma umar da usman wanda su ne shahidai guda biyu wanda dukkanin sun samu sun samu shahada a ruwaya kuma cikin sahihi muslim hakan ya kara faruwa a kogon hira nan ma manzo Allah ya wannan bayani shi yasa siddiqul umma shine abubakar da siddiq radiyallahu anhu wanda ya tabbata cikin al-mustadrak da Abu Abdullah al-Hakim an-Nisaburi lokacin da manzo Allah yayi al-Isra da al-Mi'raj yayin da ya dawo sai yake bada labari da haka sai Abu Jahal yake yawo cikin gari kun ji mutum wai a dare daya wai ya ji saman bakwai saman bakwan ma ya ketare ta wai yana bada labari sai ya gamu da Abubakar da Siddiq to kai fa mutum na kaji abin da yake bada sai ce to ai na gazganta shi ma ga abin da yafi wannan ina ga wannan falidhalika summiya siddiq dan haka sai aka sanya wa sunan siddiq dan haka wasu malamai suke cewa wallazi jaa bi siddiqi wa saddaqa bihi huwa abubakar ulaikum humul muttaqun to dan haka inda wani zai zama annabi bayan manzalar abubakar domin martaba ta siddiq tana bai da mai da martaba ta nubuwa an gane ba shi yasa ba a shigar da wani abu tsakaninsu wadda kulfil kitabi ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya wadda kulfil kitabi idris innahu kana siddiqan nabiyya annabi yusuf yusufu ayyuha siddiqu kafin ya zanto annabi to da haka abubakar shi yasa ma ya zanto shine halifa na farko bayan me bayan komar manzo Allah zuwa ga Allah subhanahu wataala shi yasa hatta inda aka binne manzo Allah to da abubakar ma ya rasu sai ya to an sa hijab da manzo Allah ba a sa wani tsakaninsu ba eh, hatta wajen binnewa hatta wajen binnewa domin nuni akan cewa shi yake biye da manzo Allah din sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wancan hadisin kuma da yake cikin jami'ar Tirmidhi cewa da wani zai zama annabi a bayana da Umar dan Khattab wannan nuni yake akan daraja ta shi Umar dan Khattab an gane ba yanayin lokaci yayi سيموسى هكا وبهذا قدر كفاية والحمد لله رب العالمين